ai kira babban kira ne ba ni bane mai gari ne da kansa mutum eh ai babban kira ne karo da giwa ikon Allah karo da giwa ban daji Allah ƙara maka imani mulki mai sa kwararri a sha ruwa ko ba guga Allah ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka imani ranka ya daɗe ga ta nan Allah ya taimake ka Allah numfasar ma da zuciyarka ke karan ka ya daɗe ga ta nan yauwa gani ranka idan eh, kwantar da hankalin ki baiwa Allah ba sauri ake ba ya hakuri da da kike ce na baka shi to Allah ya taimake ka wato tunda kika ga mai gari da kansa ya tako ya zo nan kin san babban al'amari ne kin san aka ce hanya in kaga hanya tana fare binta ake yaro baya kai ya sai da manya a bayansa to ga za ka babban dutse a nan gwada sun buga da kai san barka tilas dole kayan goya na gani sa ya dauka yau gashi dan take ya zo wajen ki. Ina zuwa. A takaicen takaicewa bayan Allah me ma sunanki? Sunana? Eh. Kandala. Kandala. haka ne ranka dade ai mun zata za ta faɗa ba daidai bane mu ce mata har sunan kakan kakanta mun sani ai kuma ai ya tabbata ai ai ta tabbata ai ai soyayya ta tabbata haka ne ranka dade to ina kike kandala ki kwantar da hankalinki ki gane abin da ya kano gurin ki ba wasa bane kin san dai ga irin <clears throat> abubuwa na mulki da nake zubawa to na ganki kare mutu bayani mai kuma To zan ka daɗe dai iri ya gani na arziki kin san hausa sun ce gidan zuwa nan akan ci in kika ga hanya tana fari bin ta ake to a takaicen takaitawa mai gari ya ji ya gani yana kaunar ki kuma abin farin ciki ne a garin ki abin ki zuba kasa ne ruwa a kasa ki sha ki wa Allah godiya mai gari da kansa ya furta yana sai ina zuwa Allah ya taimake kan kandala a takaicen kaɗai cewa kamar yadda ya gaya miki soyayya ce na da ita ta Allah da annabi menene ra'ayi shi ba na sai ki min haka ne ranka ne ba da ko ba ka ba ita ai ba taki ba ina ka ji nan kwa ka ji me kana ne ya kawo eh, ya kawo soyayyen ya yi soyayyen daban a eh. daro guda eh. su ma farfesun sai a daro guda ai na ta nan farfesu dan me za su dan me za farfesu ai farfesu a dinga a dinga dafa su gaba daya kuma da kalwa abin ne bai dai soye bai yi soyen sa ba su to to Allah ba na an shigo da shi al da shi alkama ma yana nan to ni dai magana ta guda daya to to na san kana so na kuma na san san da kake min ba zai hana ka so abin da nake so ba wallahi kamar kin sani idan ba haka ba in zama biredi da safa aka rike kuma da ni to amma gaskiya Allah isa abin da zan fada ba za a ce na yi rashin kunya ba a'a ba komai a soyayya ce haɓa yarinya kalmar so na wani rashin kunya a ciki he ana yi da yaro ana yi da babba Allah ba ka yi kamar da za a yi anan gaskiya hudu nake so wa hudu wanda ake kira dan yau a garin nan dan yau <laughs> mu shekaran da ta haife mu ko ƴaƴan bara wata ne mu da na gani ra'ayina dai na faɗa ne baiwa Allah ina ki ina ta tamar hudu Hudu da waya da nan kike sani kama shi ake so ba a yanzu sarki ya ce duk wanda ya haɗu da shi rike shi a haƙa rami gaba dubu a zira shi a ciki a ciki in ɗan sanda ne kuma ya shigo kwamishina of police ya ce duk ɗan sanda ne haɗa shi da bindiga a hannunsa kada kyale shi sai harsashinsa ya ƙare ta da kansa suspense ne ko suspension babu wanda zai iya harbe dan yau ina ji a jikina dan yau kuma yana nan kuma zai da garin nan in Allah ya yarda ni dai abin da nake so in fada ma ran kai daɗe kai hakuri na yarda da soyayyar da kake mini mm. kai ma na gode sarkin zagi ke yarinya bakin rijiya ba wajen wargi ba ne neman reni ne karki sakaci wannan damar ta kubce miki da ke da tsohon ki duka a ƙarƙashin ikon mu miki bai Allah diki ƙarƙiyar yau kuma kai daɗi eh. wato ban da maso ma makaho ne ranka sai yanzu ni nake ganin ta ma wallahi ashe gashe ruwa ce mummuna ba kuma hawa take yi kamar babbar da ba wani zancen ba wani zancen mummuna amma dai ni abin da nake so in ban da sha'anin mata ina dan yau ina wannan yarinya a'a ya ka dangare zai iya hakuka ai yatsan ma ba za su kai ba ina ina za su kai bakin rijiya ai ba wajen wargin makaho bane kuma babban gole sai magogin karfi dan yau din nan zan maganin sa ka san lokacin da uwarsa ta ɗauki cikinsa sai da sai da shekaru shida a cikin a cikin cikin uwar mai motsa ba ina ake su da kokarin an kai daɗe ga yanan kasuwar lafai yau ne kuma take ci to yau ne ka yi haya a kurkura a cikin mun ita da mutane ko ko ba ko a da kokarar ko jama'ar garin sun isa kawai kar kawai za ka mu an gama da wanda isan hudu a garin nan da uban hudu ka bayyana da ai da wacce ta yi hudu da wanda ya sallan auren wayo Allah zo mu gidi